أحبتي أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا هذا الحديث الصحيح العظيم يحثنا على ال... على تحري الكذب على تحري الصدق وعلى القول بالصدق وعلى تصديق الصدق وعلى اجتناب الكذب واجتناب تحري الكذب وعلى تكذيب الكذب فمن كان ممن تمسك بهذا الحديث وعمل به وعمل به صار على الخير الكثير وصار على النهج النبوي الذي من تمسك به فقد هدي إلى صراط مستقيم ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم آمرا أمته بالصدق قال عليكم بالصدق أي آمركم أمرا مؤكدا بالصدق بأن لا تقولوا إلا الصدق الحق والصدق هو الخبر الموافق للواقع فمن حدث بحديث وصدق فيه بأن أخبر بما يوافق الواقع فهو الصادق والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مما يدل على وجوبه فقال عليكم بالصدق وذكر علة أمره بالصدق وقال بأن الصدق يهدي إلى البر والبر هو جماع الخير والأشياء الحسنة ودليل ومعنى ذلك أن من تمسك بالصدق فإنه قد تمسك بالخير الكثير والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا إلى الخير فقال الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا فمن كتب عند الله صديقا فقد نجا وأفلح فإن الله عز وجل إذا كتب عبده في سجل الصديقين فإنه لا يمحو ذلك فإن الله عز وجل هو أهل الخير وهو أهل التقوى وأهل المغفرة فالتمسوا نور الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم بالقول الصدق والحق في كل ما تحدثون به الناس واعلموا أن أعلى مراتب الصدق هو الذي يقول الصدق ويصدق الصدق فإن مجرد تصديقي فإن مجرد قول الصدق لا يكفي بل يضاف إلى ذلك قول الصدق وتصديق الصدق وهذه المرتبة هي المرتبة الثانية من مراتب نعم الله عز وجل على العباد فليس ثم نعمة أنعم الله عز وجل بها عبدا أعلى من نعمة مرتبة النبوة وبعد هذه المرتبة مرتبة الصدق قال الله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فجعل مرتبة الصدق بعد مرتبة النبوة مما يدل على مرتبة الذي يصدق بالصدق لا مرتبة الذي يقول الصدق فحسب فالصديق هو الذي صدق بالصدق كما أخبر الله عز وجل عن صديق هذه الأمة وهو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه قال الله عز وجل في صفته والذي جاء بالصدق وصدق به أي قال الصدق وصدق الصدق فهذه أعلى مراتب النعم التي ينعم الله تعالى بها على عبده فقولوا الصدق وتحروا الصدق تكتب عند الله عز وجل صديقين جعلني الله عز وجل وإياكم من الصديقين ثم قال الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور أي أنهاكم أشد النهي وأزجركم أشد الزجر عن الكذب لا تقولوا الكذب ولا تتحروا الكذب ولا تصدقوا الكذب بل قولوا الصدق وكذبوا الكذب والكاذبين والكذابين فقال فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور هو الفسوق والخروج عن طاعة الله عز وجل والفساد وكل ما يستقبحه قلب الإنسان الطبيعي فالإنسان الذي يكذب يكتب عند الله من الفجار والفجار هم أصحاب النار قال الله عز وجل أولئك هم الكفرة الفجرة وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم فلا تقولوا الكذب ولا تصدقوا الكاذبين والكذابين وقولوا الصدق وصدقوا الصدق وكذبوا الكذب تهتدوا عند الله عز وجل بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قد جمع ذلك في قوله تعالى آمرا عباده المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كتبني الله وإياكم من الصادقين ونجاني الله عز وجل وإياكم من الكاذبين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد وآله وصحبه وإخوانه ya ku ‘yan uwana musulmi ina wasiya wa kaina tare da ku gaba ɗaya da mu ji tsoron Allah mafi girman wasiya da ɗan uwa zai yi wa ɗan uwansa don ya nuna ƙauna gare shi saboda Allah shine masa wasiya akan ya ji tsoron Allah ita ce wasiyar Allah a gare mu mutanen ƙarshe kamar yadda ya yi ta ga waɗanda suka gabace mu mutanen farko walaqad wasayna na utul kitaba min kablikum wa iyyakum an ittaqullah duk wanda ya riko da takawa da tsoron Allah ya yi riko da dukkan alkhairi duk wanda ya riko da takawa da tsoron Allah ya sama wa kansa mabudi na samun mafita daga kowace wahala da kowane kunci da kowane tsanani sawa'un ya shafi kunci ne a harkar addini ko ya shafi tsanani ne a harka ta rayuwa Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita a cikin dukkan al'amuransa Allah ka ba mu tsoronka kuma ka sanya tsoronka ya zama mana hanyar samun mafita a cikin dukkan al'amura sa'annan ya ku bayin Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin hadisansa masu albarka ya ja hankalin mu cikin wani hadisi akan wani al'amari mai girma wanda yake buɗe ƙofar alheri a duniya kuma yake toshe ƙofar sharri a cikin al'amura na addini da rayuwa wannan mabuɗi shine mabuɗin gaskiya tsayuwa akan gaskiya cikin zantuttuka tsayuwa a bisa gaskiya cikin dukkan ayyuka aiki da gaskiya da furta gaskiya a harshe idan mutum zai faɗi labari ya faɗi labarin da ya dace da abin da mai gaskiya zai faɗa kar mutum ya karkata zancen da yake na gaskiya ya mai da shi ba na gaskiya ba duk abin da za ka faɗa ya zama ko da Allah ne ya tsaye da kai ka faɗa haka za ka faɗa a yayin da kake zance da ɗan uwanka bil'adama karka bari a samu ɗigo ko ɗaya ne a cikin rayuwarka na cewa ka taɓa faɗar zancen da ba haka yake ba ta yadda inda a wurin Allah za a buɗe za a samu yadda ka faɗa haka yake wannan shi ne gaskiya koyi ne da siffar Allah wa man asdaqu min Allah haditha ba wanda ya fi Allah faɗar gaskiya wa man asdaqu min Allah qila ba wanda ya fi Allah zance na gaskiya don haka dole ne mu yi koyi da wannan siffa ta Allah mu rinka faɗar gaskiya a cikin dukkan abin da za mu furta siffa ce ta dukkan annabawan Allah wa saddaqal mursalin sannan kuma siffa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine as-sadiqul wa'dil amin shine as-sadiqul masduq shine wanda bai taɓa furta ƙarya ba a cikin zancensa da mutane tun kafin annabta ta same shi ta yaya kuma zai faɗi abin da ba daidai ba bayan annabta ta zo gare shi shine wanda tun lokacin da bai karɓi imani ba bai yarda da a faɗi karya ba kuma bai taɓa faɗar ta ba ta yaya bayan imani ya zo masa ya zama jagora a imani zai faɗi karya? shi yasa ya raba gari ya raba hanya da duk wanda zancensa akwai karya a ciki ayyukansa akwai karya a ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda da makaryata ba kuma baya kusantar da kansa ga makaryata kuma shi da kansa yake faɗa a cikin wannan hadisi wanda shi ne jigon nasihar mu a cikin wannan huduba ya ce ya ku mabiyana ya ku mutane masu imani ina horonku da ku rinka faɗin gaskiya ku rinka aikata gaskiya domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga nagarta nagarta kuwa tana shiryarwa zuwa ga aljanna duk bawan da ya zama gaskiya yake faɗa kuma koyaushe yana kintatar faɗar gaskiya da aikata gaskiya to za a rubuta shi a wurin Allah a cikin rekod ɗin da ake ajiye sunayen masu gaskiya ina horonku akan ku guji faɗar ƙarya ku guji aiki da ƙarya ku guji kuma aikata ƙarya duk abinda idan kun faɗa ya saba da waƙi in al'amari ko idan kun aikata ya saba da haƙiƙanin yadda kuke a ɓoye ya zama ƙarya kar ku ambace shi kar ku aikata shi ya ce domin ƙarya tana shiryarwa zuwa ga ɓarna ɓarna kuwa tana shiryarwa zuwa ga wuta duk wani bawa da ya zama yana faɗar ƙarya kuma yana kintatar faɗin ko aiki da ƙarya za a rubuta shi a cikin diwanin makaryata duk wanda aka rubuta shi a cikin ɗaya daga cikin waɗannan diwanai guda biyu hakika ya zauna kenan a ciki wanda aka rubuta sunansa a cikin diwanin masu gaskiya ba za a taɓa goge shi ba ya tabbata mai gaskiya har zuwa haɗuwarsa da Allah wanda aka rubuta diwaninsa a cikin makaryata ya tabbata makaryaci kuma duk yadda kai da shi sai ya maka karya ko a cikin zancensa ko a cikin ayyukansa mutum hakika cikakke wanda ya kiyaye ɗabi'a ta ɗan adam kuma ya zama hakikanin rayuwarsa ya gina shi ne akan yadda ɗabi'a ta ɗan adam ya kamata ta zama ba zai taɓa faɗar ƙarya ba zai rinƙa faɗar gaskiya ko menene za ta jawo masa ballantana gaskiya ba ta jawo komi sai ɗaukaka ko da a gaban makaryata masu son karya ka faɗi gaskiya ransu ya ɓaci suka nemi za su aibanta ka suka nemi za su cutar da kai a ƙarshe dai gaskiya ita ke cin nasara kuma mai gaskiya shi ke fita da ɗaukaka kuma ko da ƙarya a wani lokaci ta yi maka ado ta sama maka wani abun duniya na ɗaukaka ko ta sama maka wani abun duniya na jin daɗi to za ta zo ta kai ka tabaro ta da nadamar da za ta biyo baya ta ninninka adadin jin daɗi ko ɗaukakar da ka samu sakamakon ƙarya mu kiyayi gaskiya mu faɗe ta mu aikata ta mu guje wa ƙarya mu kiyaye ta mu kuma tsane ta mu kuma kiyayi mu kuma tsani masu faɗar ƙarya ko masu ambatonta annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu gaskiya tana shiryarwa zuwa ga nagarta saboda duk mai gaskiya yana tare da Allah duk mai gaskiya yana tare da masu gaskiya masu gaskiya kuwa a koyaushe su ne mara bauta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk mutumin da ya zama al'adarsa safaɗar gaskiya ce to akwai alamar cewa dama yana kan turbar alheri da zuwa aljanna fa innal birra yahdi ilal janna. martabar masu gaskiya mafiya ƙololuwa ita ce waɗanda su suke faɗar gaskiya kuma suke gaskata gaskiya akwai wanda duk lokacin da zai furta magana zai faɗi gaskiya amma ba dole ya gaskata waɗansu kuma masu gaskiya ba to martaba ta gaskiya wadda take ita ce martabar gaske a gaskiya ita ce martabar as-siddiq ba martabar as-sadiq ba as-sadiq shine wanda zai faɗi gaskiya as-siddiq shine wanda shi zai faɗa kuma shi ma idan an faɗi gaskiya zai gaskata gaskiya mafi girma kuwa ita ce gaskiyar da Allah ya faɗa babu gaskiyar da ta kai gaskiyar Allah komin gaskiyar mutum idan ya zo zance amma idan ya je an faɗi zancen Allah ba zai gaskata ba to wannan ba mai gaskiya ba ne komi gaskiyar mutum wajen aiki amma idan ya je an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jagoran gaskiya da masu gaskiya ya faɗi zance ba zai gaskata ya runguma ya yi aiki da shi ba to wannan ma bai cika mai gaskiya ba don haka martabar as-siddiq ita ce martabar wanda zai faɗi gaskiya idan ya zo magana sannan shi kuma ya aikata gaskiya idan ya zo aiki sannan kuma duk inda gaskiya ta zo zai karɓe ta shi yasa abubakar as-siddiq allah ya ƙara yarda a gare shi ya jagoranci dukkan wannan al'umma bayan annabinta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajen nagarta domin ya fi kowa gaskiya kuma ya fi kowa karɓar gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa masa suna as-siddiq tun ranar da ya gaskata abin da dubban mutane suka ki gaskatawa kuma an yi abin baya nan kuma labarin ya faru baya nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi goron gayyata zuwa sama bayan an yi tafiya da shi daga makka zuwa ƙasar falasɗinu a cikin dare ɗaya aka kai shi baitul maqdis daga nan aka haura da shi zuwa sama ya wuce har ƙololuwan sama ta bakwai ya je gana da ubangiji ya dawo ya sake dawowa baitul maqdis ya sake hawo abin hawansa ya dawo maka aka wayi gari da shi kuma aka ce lallai ya bada labari ya tara mutane shi kansa yana ɗari ɗari anya da ake ji yake ce an masa wahayi ba a gani ma ba su gaskata ba sai kuma ya zo ya ce da su shi da kansa ya je baitul maqdis a jiya kadai kuma ya haura sama ya dawo a jiyan kadai kuma gashi an wayi gari da shi ya ce kai co za a gaskata ko ba za a gaskata ba ni dai zan faɗa ya tara su ya faɗa suka mai da shi abin dariya suka mai da shi abin wofantarwa suna izgili suna ce kai ɗin da muke gani ka ce ka je baitul maqdis tafiyar da idan za a je ake yin wata guda idan za a dawo ake wata guda ka yi tafiyar wata biyu a cikin dare guda sannan daga nan kuma ka je sama saman ma har zuwa saman bakwai kuma ka je ka dawo kuma ga kanan suna masa izgili sai wasu suka ce yau kan mun samu abun da za mu sa babban wanda yake gani na hannun damansa shi ma yau zai karyata shi suka garzaya zuwa wurin abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi suka ce da shi ka ji mutuminka wai ya ce a cikin daren jiya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya je kaza ya je kaza ya je kaza kuma an yi kaza an yi kaza da shi ka ji wannan zance sai ya ce halkal ya faɗa ku ne nake shakkar ta yi hukui masa ƙarya amma in kala faƙar sadak in dai har ya faɗa to ya yi gaskiya shakkar da yanzu nake yi ita ce duk taron ku ta yi ku yi masa karya amma shi kadai in dai har ya faɗa to na gaskata ko bana na wurin tun shi bai ban labari ba shine daga nan aka sa masa suna as-siddiq wannan martaba ta as-siddiq ita ce martaba ta farko bayan martabar annabta idan dai kana karɓar kowace gaskiya daga Allah kowace gaskiya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk gaskiyar da ta zo daga masu gaskiya zaka gaskata kuma kai ma idan ka zo magana za ka yi kwaikwayo da su ka rika faɗar gaskiya to ka zama as-siddiq Allah ya ce hakika duk waɗanda suka yi ɗa'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi sallama suna tare da waɗanda Allah ya wa ni'ima tafarkin nan na hanyar waɗanda suka dace da tafarkin annabawa da siddiƙai da shahidai da sauran mutane nagartattu sai Allah ya fara da annabawa sai ya sa na biyu a martaban siddiƙai saboda daga annabta sai wannan daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar sai sauran su biyo baya shi yasa da Allah ya tashi nuna matsayin na na Maryamu alaiha salam sai Allah ya nuna cewa iya martabar ƙarshe da ake iya kaiwa kafin annabta shi ta kai domin ba a iya naɗa mace a matsayin ba annabiya Allah ya ce mal masihu ibnu maryama illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa mahaifiyar annabi isa siddiqa ce saboda ba za ta iya zama ba annabiya ba wa ma arsalna qablaka illa wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba a iya aiko annabi sai dai namiji to ita da ba a aiko ta ta zama manzo ba amma lallai an mai da ita ta zama siddiqa saboda mafi girman daraja kenan da zaka kai bayan annabta duk wanda yake so ya samu a tashe shi a ranar kiyama a cikin jerin gwanon waɗanda suke sahun da yake bin na annabawa to ya zama cikin siddiƙai waɗanda za su faɗi gaskiya idan sun yi magana mafi girman inda ake so ka faɗi gaskiya shine magana akan addini karkai wa addini ƙarya karkai wa Allah ƙarya karkai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kar a tambaye ka fatawa akan wani abu na addini kai ƙarya abin da baka sani ba ka ce baka sani ba abin ka sani kuma ka faɗi abin ka sani ka tsaya a nan kad ahsana man intaha ila ma alim wannan shine gaskiya martaba ta farko gaskiya martaba ta biyu ita ce gaskiya idan za ka yi magana duk abin da za ka faɗa ka tsaya ka auna tukunna Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kullawa wa qulu qawlan sadida ka faɗi zancen da ya dace shine zancen gaskiya idan ka san ba gaskiya bace ka yi hmm ka rufe bakinka ba wanda ya taɓa jin ya yi asara wai don yayi shiru amma kullum ana asara idan an faɗi zance shiru baya jawo asara don haka yi shiru da bakinka akan ka faɗa idan ka san ba gaskiya za ka faɗa ba sannan bayan wannan kuma sai martaba ta uku ita ce gaskiya a cikin aiki duk abin da mutum ya ganka ya ganka a yanayin da haka ya yi tsammanin yadda kake din karka nuna wa mutum a ido kana kama da irin suwa ne amma ka san kai ba irin suwa ne ba ne ka tsaya a rayuwar da idan mutum ya gan ka zai gaskata abin da yake ɓoye shi kake wakilta a yayin da kake bayyane kar ka nuna alamar nagarta alhali kai na banza ne kar ka zo ana cikin mutane kai sallah amma idan ka ɓuya baka sallah kar ka nuna wa mutane kamar kana azumi amma a ɓoye kana karya azumi kar ka riƙa zuwa cikin mutanen kirki kana haɗuwa da su amma idan ka koma a gefe kuma kai mutumin banza ne abin da mutane suka ganka a kai ya zama yadda Allah ke ganinka, haka su masu ke ganin ka wannan shine gaskiya cikakkiya ka karbi gaskiya ka faɗi gaskiya sannan ka aikata gaskiya sannan hadisin ya hana mu ƙarya ƙarya kowace iri duk wanda ya zama makaryaci haƙiƙa ya faɗa cikin haɗarin da zai iya jansa zuwa cikin wuta domin ƙarya tana shiryarwa zuwa ga ɓaci ɓaci kuma yana kai mutum wuta mafi girman ƙarya shine girma akan Allah mimman iftara ala kadiba da kuma ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama man kadhaba alayya muta'ammidan makawa da minan nar sai kuma ƙaryar da za ta jawo a cuci wani ko a danne haƙƙin wani sai kuma ƙaryar da za ta shafi labari akan mutane Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce azaba ta tabbata akan mutumin da zai faɗi zance don mutane su yi dariya amma ƙarya yake faɗa ya ce azaba ta tabbata gare shi azaba ta tabbata gare shi duk da da wasa yake yi to ballantana wanda yake yi da gaske mu kiyayi ƙarya ƙarya tana daga cikin siffofin munafukai guda uku idan sun yi zance sai su yi ƙarya idan an ba su amana su ci idan kuma sun yi alkawari sai su karya Allah ka rubuta mu cikin masu gaskiya ka nesantar da mu daga ƙarya da ma abotanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim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 وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولأزواجنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولأئمتنا ولمن له حق علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لله قانتين